بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دار دابة الأرض تأكل من سأته فلما قر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهيد أعوذ بالله السميع العليم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 وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يوشا تقف دوة ترى وتر رمضان hijiran annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida. Allah ta baraka wa ta'ala muke roƙon ya yi mana dace da muwafaka na duniya da lahira don tsarkin sunayensa. Muna dai cikin suratu Ahzab. Allah kai subhanallah na ke kan suran nan ta kare kuma ni yanzu ban daina regenta ba. <laughs> Suratu Saba. Ah, kuma zai kama yan kuka bi kuka bi ga aya ta sha uku ne ainihin aya ta sha uku ah, sai dai dama ayoyi mun karanta su gaba daya mun fassara su gaba daya yanzu abin da ya rage ƙarin bayani na shehi sa'adi rahimahullahu o hafiz eh, rahimahullahu li'annahu qad mata na'am wa salamu tun da tambaya falamma kharra cikin aya kenan فلما خر تبينت الدعاية الناك نيكم كالشيكم كو أبشي أقين ها كالشيكم يا كاري كما أنا فدي سيكي آه، تأقول فلما خره دي فادي شي سليمان عليه الصلاة والسلام أتكي أيكي ko da tambaya kai barin baka amsa tambaya amma ba da za a tsakiya aiki kunga inda mutane ke kirki ke mutuwa ba ka mutuwa a asibiti ba sai ka bashi annabin Allah na mutuwa bakin haji gine-gine ake na fitan hankali amma yana tsaye a wurin kin jirin kin har Allah ya masa cikawa yana dogari mai ci ta ci sandan da ta sayin inda ya dogara ya gashi ya tafi ina duniya aka da zama sai dai wani abu Allah ya mana dukkan abin da ya mana ba wannan kaf ya kawo mana rayuwarsu wa bihudahu muqtadi yadda suka koyar da tarbiyyar nan da suka koyar da tarbiyyar ake shigewa ba da tarbiyyar aristo ba ba da afalaton ba ba da sakarat ba bal bi nabiyillahi Sulaiman wa ma ila dalika in dai abu ne tarbiya ne na rayuwa tarbiya na rayuwar duniya da lahira to sai annabawan nan ashirin da biyar din nan to annabi Suleimanu, aya ne daga cikinsu lokacin da ya faɗi to nan ne fa lamari ya bayyana ga aljanu Uh, allau kanu ya alamuna ba da sun san gaibi malam ba su da ba su zauna cikin wahala ba tuntuni da sun san ya mutu da sun watsi to amma mu ba watsewansu ya dame ba ba aljanan ya dame mu ba ba menene ya dame ba a ciki a yau abun da ke gaban mu aiki ustazu hutun ganawa ka rabu da hutun. ba magana hutu in ma ka kira shi hutu yi masa wani uslubi za a je sallah mun je hutun sallah amma kuma akwai goron sallah an je hutu wanda ya kuskure tafi ƙauyensu dama aka yi goron sallah mu za mu cinye goron mu kana can gidan ba huta ba iyakaci sai a canza abin suna to shi kenan yanzu an yi hutu duka wasu ayyuka da ake kafin ramadan mun dakatar da su to amma akwai ayyukan kuma ramadan yanzu da aka kirgira yanzu kuma su ne ake kai a kansu mu ga ka san ramadan ɗaya gare ramadan ɗin muna ɗaukan ta kamar shekara guda ce to ban ban tsaya ma na tantance maka mai tambayan ka ba shi kenan ta fito to to jifan eh ba duk da aka wal jifan da aka ce ta ma wal jifan shi kuma jifan kal akwai akwasa kuloli mala kaman yadda ka san wani tafki kamar tanki saboda kulan aka zo da ita ya ga kulan an ce ma an gaje gona ya kulan wani mu Allah da ake ce masa haruna ya kulan sa ta kai jifanu ko jifainu kai faino ne ya a canza a koma a ƙata kula da dakarun Allah sun yi aiki sun yi aiki sun yi aiki mutum kamar ya mutu karfe ta ta wuce ana shirin in aka sai abinci sai a sallah ko in an yi sallah a ce abincin da ita kuna da gana an yi sallah an ba da istiraha haba ana ce ma hudu ya yi to a ilayyar gyarullahi sai masara sai menene kaza sai to shi ne jihadin mu yanzu babban jihadi mu tarawa musulunci arziki kuma duk abun da muka tara shi don neman yadda Allah wallahi ya fi ƙarfin wani mutum ya in ku yi ce tabbas ya ci maciyo mato muna du'ayi bayan Allah na du'ayi mutane sun sa dukiyarsu duk wanda ya kuskura tunani ya zo masa kafin ma ifara ce ya Allah ka gutsare shi irin gutsare wanda ta dace masa kawai shi kyan ta saboda ka ce fan amma dai tafiyan kata kalma ce kulan sigala rinda kulan ake maka kula kamar tankin kek hmm? da kai da ita za ku yada koshi hmm? duk da karanta na yake nan shi ku huda wani shi ku sha rere kuwa ku ɗakko shi ba zai ɗakko ba to na ba mu yawa ba ba an fara ba yanzu za mu fara akwai nan da za a ce za mu je gona mun tafi yin aiki shi ne babban jihadi da muka ba ga karatu ga gona a ce kamar ɗan tsinna sai mun kai kamar ninki uku a gonan yaya me za ka kaddara ya maku su kan masu zamana da tarakto su riƙe yanzu mai aka ce makanan nan mai da nawa za ka kaddara mu da ɗari uku? Hmm? ka jefe uku sau uku da wani ya ce sau uku wani ka ce sau uku to a rage shi ma mu je mu kai takwas kaga daga nan aka ce mun da a kan kunya rana ɗaya tak ake neman ka al'umma musulmi ka bada sauran rana ko shi da yi ka. duk da a ciki za ka ɗauki rana ɗaya ita kuma juma'a a ran nan duk ka na masallaci biyar naka ne daga ka yi karatu sai ka bauta wa Allah a ciki za a baka ranar jima'a ma na yi yamma kai kuma ka nemi abun da za ka ci a wannan lokacin ɗin sauran duka Allah za mu tarawa aka ce maka an samu dakare ɗari biyar sun kai kunya sun dawo sun koma sun dawo hudu kenan ku to kowa ya gida suna jin gona duk da muka samu aka ai an ji masa. menene ba namu ba mun iya huda mun iya sare mun iya wane ne mun tsene ne mai yau ce za a ce mu zauna mu ce muna da talauci ina talauci yake Allah na ruwan sama ina talauci ga mu da daji fiɗe akwai dazuzzon da zaka je kai noma malam ko taki ba a sawa sannan kuma ta ina talauci zai shigo mana a lake rere ragwanci kuma shirya za mu taimaki wannan addinin musulunci ba da mitin ba mitin ba abin da zai tsina na mana wani a rubuta a yi wani na yabari bari mu je ba ce a haɗu a filin a tsara a filin masu tsari tsari na fili tsari na bakin aiki shi kenan jifan wani fassara maka daga yanzu shi kenan yanzu gano inda za ta shi wa amaluhum ku duba shi an na yi karatun aya ɗaya ne wa a ama lokum nan muka tsaya ku na ku ba fasawa na ce ku dinga sawa aya na sha uku kenan ya lokum nan za a tashi hatta na ku an ɓalla shi daga can sama ne ma aka ɗan jona shi kamar sakin layi bai saku ba amma ni na nan sakin layi ne da yake mai kyau ne wa amaluhum ayyukansu su wa'inan aljanu ba can ana magana wa manyi yuzik minhu an amrina da zikhu min azabi sa'id sannan kuma wannan ayyana za ta nuna maka abubuwa ba za su tafi ba sai da disfilin duk abin da aka ce ba disfilin abin nan ba zai kirki ba a yanzu da za a mu fita nan mu je aikin gayya in ba disfilin ba akwai wanda zai je ya dawo bai taba komai ba laifin wa shugaba shugaba ne ba ku da shugaba shugaban banza ne amma shugaba na kirki da zuwa kawai ya kalla ya san adadin jawan shi in ma baka sani ba to kafin ka fara aiki ka azuga ka ce don Allah mu fara da ce a yi majamu'a majamu'a mutum sha ɗaiɗai nake sauran gani sha ɗaya ga shi nan haɗa muku da mai ƙarfi da mara ƙarfi da wane ne to ina son yadda aka raba ku haka ina son ku dawo min a haka kai shugaba ka kuskura ka dawo ba ɗaya to za ka gane kuranka yau in ya sautale ko iwa ne ne a'a dole sai an gani sai mun haɗu sha sun dawo na gansu cikin kuje na sallame ku mun je daji mun dawo lafiya kowa ya zai zai tafi gida na tabbatar da kowa ya dawo sau da kawo a amaluhum ayyukan su wa'annan kullu ma a Sulaiman amilu duk abinda Sulaiman ke so sai su aikata masa shi yaya kana son a wargaza dutsen nan ka ga mai karkashin kasa aljanun nan suka zo da gudumomin su ko da digogin su da karfin su wani ma cikin dutsen zai ya kwada kan dutsen ka zo ka duba ko abin da kake nawa ciki hmm? Allah ya ba su da a ce za mu tsaya mu yi tsoron Allah Allah sai ya ninka mana tunda an ba wa annabi Muhammadu da ba abun da ba a ba wa sauran annabawa ba in an taimaki annabi Sulaimanu da shekaru da aljanu an taimaki annabi Muhammadu da mala'iku kuma ku sa dan Allah ku yi abun saboda Allah ku ga ikon Allah ku ga yadda Allah ke juyar da abubuwa ai muna ganin tun daga yan kananan abubuwa ko ba wacan ba mun yi wani aiki don muka sa tangul tangul wajen guda goma ni dai da naje da daddare na ga tangul din nan da dare ba je ba haka ce za a zuba su a rami gari ya waye na tafi uqaddimu rijlan wa akhiru ukhra na tadda sama da mutum talatin na jira na ina yin sallah fa na wuce da kayan dama da uniform na ya sallah ranar ina zuwa kawai shi na tadda ga mutum kusan talatin ai na jira na ba za a fara aiki ba sai na zo na je to muje. je malar takwas ba ta yi ba ba komai takwas na zauna na mamaki ce wallahi jiya da na zo da daddare nan na ga kasan nan ban iya bacci ba Allah ya yi aiki ba ƙarfin mu bane ba wannan aiki da ake gani akwai taimakon Allah a ciki kuma ku sa duk aikin da kuka sa don Allah kowa ya sa hannu a ciki da mai ƙarfi da mara ƙarfi da mai wane ne ba wayo a ciki za ku ga ikon Allah to haka wannan damar a suna masa da min mahariba maharib wa huwa kullu bina'i ya'qadu wa tuhkamu bihi al-abniya duk wani gini da kasa ne ana kudurawa ana amintar da shi da ainihin da shi gina ɗin a sa filoli a sa manin a sa ramon me sunan su basket ƙarƙashin ƙasa a sa wane ne hakan nan suke aikata irin wa'annan abin kowanne in ka gani sai ta bakin kakanni musu ce ma dika baji fa da fihi abaniyati alfahama. na akwai labarin gina manya-manyan gidaje malam babu wani sabon abu a duniya tilkal ayyamu nudawiluha hane bainan nasi duk wani gini da kake gani an yi irin sa ci baya aka yi al'adan duniya ne in ta tafi ta tafi ta tafi ta tafi ƙasa na sama sai dawo ƙasa wata mafi da zane-zane daban-daban na ina kiran shi zane-zane na san gumaka ne zamanin su ba hana gumaka ba ai shi kasu asalin guna zanawa ai kamar fitar da wata fasaha ce zane-zane amma yanzu an haramta su ai suwarul fi surorin dabbobi iri-iri wal jamadati da surayen abubuwa sandararru daban-daban su zanen surar min itikani sana'atihim saboda gogewa a sana'arsu yanzu da za ka dubi masallacin na ai kafin aishin aka ce za a ga an zana shi an yi shi a ƙaton allo sai ka ga kamar zanen mai yafi masallacin kyau a zana shi ga shi ciki ga ƙofofi ga wane ne ga wane ne ajiye shi gwangwaron don jama'a ku kawo taimako irin wannan masallacin za mu yi a nan to a so ne dai za su nemi taimako ce mu mu ce kawai ku kawo kuɗi duk abin da muke so za mu yi anan za a fitar da shi yanzu nan sai dan aiki bai tashi ba in kana son a tafi da kai ka zauna cikin shiri a koyaushe za a iya nema za mu gana cewa a fito da kuɗi kawai yanzu muna bukatan za mu gina wannan muna neman rodi kaza menene kaza menene kaza gudun kada ka ce ko an ce o oh, menene kaza an ka ba da su ma a tsaya nan kan wancan min itikani san'atihim wa qudratihim ala zalika da kuma suna da dama Allah ya ba su iko Allah ya ba su fasaha akan wannan wa amaluhum li Sulaiman ayyukan duk da suke ga Sulaiman alaihi salatu wassalam idan kana shugaba ba ai maka da'a ba aiki ba zai yi wa. sai je kana aika kawai dole kana da bukatan goyon baya duk inda ka in an ce ka ba ka ce eh ba a ce kaza ba a kama gaddam a kama muhawara a kama menene ina za ka je faso haka ka za ta tsare a banza wajifa ne ha alaikum salam eh akwai magana kasan tsakaninmu da wurin da nisa fi isa da tarihin za ka gan shi a haka sai da abinda da ƙura'an gaba da labarin shi ya gina shi annabi ibrahim kuma shi ya gina ka'aba hey ba yasa duk fadace fadacen da suke cewa ba yanzu suna yi masoniya suna son ne za su dawo da zaurin sulaimanu a duniya sai sun sake mallakan duniya ji na biyu wanda allah bai ba su ba amma fa in mun tsaya in ku muka ci gaba da irin wannan baccin komai mu nemo taimako komai mu nemo taimako za a je ga hakan dole kowa ya tashi ya mayar da kansa namiji mace ta tsaya a mace take a tsaya bi Allah gabo mamaki waje ne kal jawabi ai kal biraki kaman tafkuna alkibar wata da ne ku dudufi abinci na a cike yan kunu ne kunun da aka dama ya kai ya kai kusan girman ku dudufi mana yanzu ku dudduhi nan ba ta da shi za mu yi ba a ce ma a samu kunun gyada ko a samu kunun gero ya haɗu misalin a cika duron ɗin can kana ga zai ishe mu nan ko wanda ba zai sha ba sai ya ce eh sai ka sha na karamci bi ka sha ko na karamci kawai kai kuma in ka je ka fa ka sha koshi shi sha ka cika cikinka ta da shi za mu yi to malam an yi tanadi to an taba aiki ba abinci duk abin da ake ana bukatan komai a tanade shi kafin a tanade shi kafin a tanade shi kafin a tanade shi kafin wannan hi isa ake ta cewa malam shugabannin mu suka ja mana babu tsari babu tsari amma da muna da tsari malam shi za mu muna neman wani abu ga rijalullahi jirgi ga su lafiyayyu masu kaza aikal birakil kibari ya'malunaha li Sulaiman suna aikata wancan aikace aikace ga Sulaimanu litta'ami don abinci kawai li'annahu yahtaju ila ma la yahtaju ilayhi ghayruhu yana bukatar to ka ji abin da ya samu dan uwanka kai ka ciro ta ka kashi kada da tsaye same ka domin yanzu duk wanda ke masallacin nan ya fi ne masa a zuciyarsa ta tsine masa tun da muna gaban ubangijinmu muna karanta littafin ubangijinmu kai kuma za a kira ka kuma ahalari idan a taita ila salati fafarri kalbaka ila salati ila musallama ila masjid salati fafarri kalbaka duniya, ad-dunya wa ta fiha wastagil bi muraqabati maulaka ka shaggala kanka tunani akan wannan karatun kawai me za ka koya ya za a yi mu zama wannan Sulaimanu kamar yadda hudu ba mu can wancan satin da wannan satin da sati ma mai zuwa ya za mu yi mu zama yi ga dai yadda ya ga yadda ya gudana ga yadda ya gudana mun baro shi ya baro yammacin duniya Eh, yanzu ina gabas maso kudu a yanzu daga gabas maso kudu zai yi gabas maso arewa la'alla wannan juma'an can za mu je mu ga ya me wani ayyuka ya yi mu ko me muke yi kai ta bakin wani ba Allah yanzu kai in an je lahira yanzu me za ka gabatar a ka aljanna ma za ka damta da dini lahi kai musulmi ne kuna ji kunya baɗi eh. tambayar da ta bai to me amfanin ka musulunci wanne gudunmowa kake ba wa addini musulunci banda gidanku ka cire gidanka ka cire gidanku addini musulunci mai yake fa'idanta da kai kuma falahira za ka ji an halice ka ne don wannan addini to amsa kawai ba ka amsa amsa ni ma zan ba wa na amsa inda je inda zan ba da amsa la ya ju ila ilaihi ghairuhu wa ya'maluna lahu quturan su aljanu kun ji wannan fa ana magana tanadin abinci irin da yadda za a yi abincin kai kafin in aka je aiki za a yi aiki ba da ma ka ci abinci ce baka yi aiki ba suna masa ilin wasu tukwane shi na ibrahim kaya tukunya can garin ku ana tukunya sai dai yan tukwane mu nan anguwa ake da ita yan tukwane amma yan tukwane ne gaskiyansu ya ne ba tukwanin kirki ne ba rafiyatun tukunyar jeke take nan take zaune dutse za a sassaƙa a fafe a fafe a fafe a fafe gindin a haɗa ice kawai kama sai ka ga tukunyar ta fara ta marfasa waye zai je zo shinkafin wannan kafin suna da wata fasaha wanda kila ba a zuba ta zo mana ba hmm? daga nesa ka sheka ta to kwashe abincin ba suna da fasaha tukunya amma fa abincin zai nuna dutse fa shi zai kama da wuta ta farfa sabon dole abu zai yi ligib in wake ne zai yi ligib in mene ne zai yi ligib an rago aka fi da aka wurga cikin zai yi ligib sai dai a babban tara a yayyaga wanda za a yagawa karatu ɗaya ce wuta in ka wuta ko yanzu za ka ɗaya wannan wutan. bai dai ba abin dafawa la Zalu an ha ita tukunya ba a ɗauke ta an ka ji zan a yi girki a ɗauke tukunya a wanke ta a tufe ta a wani wuri yadda tukunya ce ba an ha min izamiha saboda girmanta falamma zakara minnatahu alaihim lokacin da Allah ta baraka wa ta'ala ya ambaito ni'imar da yi akan waɗannan bayin Allah kaga nan duka daɗiya ke limbisa a nau'in abincinsu nau'in dafuwansu nau'in tukwanansu nau'in kazaɗinsu nau'in menene ɗinsu aka faɗi a marhum bi shukuriha sai ka ce to wa Allah shi ku godiya ga Allah kafin tafi wani wuri godiya ga Allah shine ka san wannan ni'ima Allah dai ya baka ita godiya na biyu ka gode da harshe na uku wannan abun da kuka samu na wannan karfin ku sarrafa shi wajen daga addinin Allah ta shi ne aka gode faƙala imalu wa ala dawo ku yaki yayan dawo yadda ke ce to ka gani imalu ala muhammad wannan labarin da aka mana al'ibratu bi umumil alfazi la bi khususil asbabi ba wai wannan annabi dawudu ne kaza wane ne kaza eh, suleimanu kai aje ma dai iyalin dawudu ne mu dinnan dole mu gode wa Allah mu na muhammadu sallallahu alaihi sallama wajibi ne mu gode wa Allah kun ga kuma tashi mu yi aiki tukuru kafin mu mutu iyaye mu sun yi abin da suka yi Allah ya saka musu da alkhairi ba zargi ba za mu zarge su ba kaza kaza kaza sun yi abin da Allah ya kaddaro musu yaya mu kai yanzu a masallatansu muke sallah makarantunsu nan ban wuce ba hatta ma bunne makarantun ake sai kaga ga kalla za a samu malami ya mutu ɗansa ya gaje shi ko ni ɗalibinsa haƙiƙa wanda ya gaje shi yana yin irin yadda wannan bawan Allah ke aikatawa sai ga yana neman yi wahala ka ga bai godiya ga Allah ba imalo eh, kuma tashi mu gode imalo eh, ala dawo mu sai mu ce mai imalu ala muhammad Allah na kallon abin da muke aikatawa ba wannan karatun iyalan dawo da aka kawo ba labari aka kawo aka ce ga yadda suka yi ku al'umman annabi muhammadu ga abin koyi ba ruwanku da tsarin aristo ba ruwanku da tsarin aflaton ba ruwanku da tsarin wa'annan annani amma annabi dawudu haba ya yi aiki ya yi aiki a zauna masu tunani a fito da fasaharsa kuma suna a daina bakin ciki a daina girman kai hasada da girman kai duk shi ida malmala mana mafi yawan al'amura wahum da'udu wa auladuhu wa alahu su ne aludin kaga aluhu mabiyansa duk za su shigo ciki li'annal minnata alal jami'i saboda wannan gorantawa akan duka ne su ne wanda Allah ya ba su irin wannan nasarar wanda nasarar da Allah ba su hakan aljanu wa kathirun min hadhihi masalihi da daman wa'annan kayayyakin aiki a'idun lakum li kullihim yana komawa masali wannan gyare-gyare da daman wannan gyare-gyare da aka samu yana komawa ne li kullihim ga dukkan su ne shukura lillahi ala ma a afahu su gode wa Allah kan abun da Allah ya ba su kullum na kan ce muku shi manta shekarar yanzu kun je masallacin mu sau ɗaya ne da rabi ko biyu da rabi yau gashi in ba don da masu gadi ba bayan can inda mata suke yara suke mu kuma bari mu yi kwallo kafin su tashi ce a a a masallacin namu za ku yi kwallo kutara kutara amma da fa inda muke zaure sai an kashe titi to yanzu jama'a na masallacin na wanda godiya za mu yi wa Allah ku tashi mu ninka ake mu ga ko mun yi wannan masallacin ko guda ɗari ma dai kafin mu mutu ko hmm? mu kafa shi wurare daban-daban duk ɗan da izo nan masallacin yi karatu to ya ƙulla wa ransa sai ya je garin su yayi wanda ya fi shi nan an haɗa maza da mata gashi ana karatu a nitsi ba a cakuɗa da juna ba ta kuma da mai aka haɗa ku da wannan kuma kowanne ya koma ya yi allah na gani kuma bayan allah na gani mu ma za mu kewayo mu gaya ake ciki idan muka je muka tarar da bakwacin ya duka ba mu ce to ku ba mu sauran mu kai kinkinau in ku hukuncin ka kayan ku kaf ba a karasa nan ba sai kaga dole mu karasa muku ma ya ce to gaskiya ina ragowar kinkino a basu mu karasa wannan wuri din amma ba ka yi aikin komai ba ka ce kana son masallaci ba ka hiriya ba shi nan maka masallaci ma ina wanda za ka karanta sun ba dama ka ɗauko hoto muka babu a a akwai wanda suka san wurin kullum da safe sai sun ga inda kake da rana sai sun ga inda ke zai wala kai mana ƙarya a irin wannan zamanin ku tsaya ku yi aiki Allah ne ya ba da wannan wurin nan ba dan adam ne ba ba mu muka yi ba ka kalli ginin nan ka kalle mu ana tambayan katan waye ginin nan ne ke Allah ne ni yau zan yadda kai ni dai na ci a tara kudi an tara na ci a fiye su munti ba ga yasu har bashin wanci bashin tarela na siminti malam muka je muka ce bashin da muka zauna muka tsoro tsoro na fara shirye shirye to yanzu idan ta ɓace zai in tsere in koma ƙarfin kwanciya ta sai aka ce ina malam ba a kwana bakwai ba aka biya wanda ce maganan tafiya musamman ma a rigar na da ke ce a ƙaraka je kawai na ba mu yi guda guda mu cika aka cika ta ba abin mu kwandara to kuma ku tsaya ku yi wallahi Allah zai taimake wallahi waye zai bi Allah Allah bai taimake shi ba kuna son ku gairin wannan sai mun zo garin kotara mun zo kallon ninkin wannan kasan nan akwai arziki kun fi mu arziki me ne kuka fi mu arziki tun da arzikin mu na noma ne yanzu mu kafin ka je sai kai kusan tafiyan kilomita ashirin kafin ka je inda gona take kuku da kun gangano ga daji nan ashe arziki na can tun kafin a riga ku kada a waye gari a yi wannan karatu wasu mai wannan karatu eh kaman an sha yi malam ya sha yin karatu sai kaga su suke fa'idanta da karatu mu muna nan muna jin karatu muna Allahu akbar insha Allah kai kai malam wa insha Allah nuridu an nara ma ba qaddamta qabla an tatakallama bil quwwa saboda haka nan haka shukran lillah ainihin alama wa muqabalatu lima lima aulahum muqabala sakamakon da Allah ya ba su wato sun yi wa Allah Allahumma hadha minka wa ilayka wannan ni'ima kai ka ba mu ita to ga ta mun dawo da ita gare ka wa qalilun min ibadiy shakur kadan ne masu godiya daga bayina so tsaya irin wannan godiyar a ce maka godiya godiya ga ido sai ka dubi fa ido ido akwai hakamar kamsa tare da shi akwai abin da wajibi ne ka kalla akwai abin da haram ne ka kalla akwai abin da makaruhi ne ka kalla akwai abin da mubahi ne ka kalla akwai abubuwan da sunna ne ka kalla ido kadai kana bin ka hukunci biyar a kansa idan ka ga wajibi ka kalla baka kalla ba ka samu matsala za mu hukunci a kai haram ne ka kalla sai ka kalla to ka samu matsala don sai an kunta ka aka yi mustahabi ne gashi nan dai kowanne mu bani dai in ka kalla da kyakkyawan niyya to Allah Allah ya juya shi mai da shi mai amfani to saboda kana haka wa muqabalatan lima aulahu wa qalilun min ibadi ash-shakur fa aktharuhum lam yashkuru da dama basu gode wa Allah tabaraka wa ta'ala ba ta'ala alama aulahum akan wannan ni'ima da Allah ya basu min ni'amihi wa dafa'a anhum ani min an ya kautar musu ga ni'ima an basu ga an kawar musu da azaba shukuru in shi shukuru i'tiraful qalbi shine zuciya na ina ta fassara shukurun dazu zuciya ta yadda i'tiraful qalbi bi minnatillahi ta'ala yau ka sai a ce kaikai ya same ka ka tsaga farcen ka ka sosa ka sosa ka ji wani daɗi ka zo ka kalli farcen a sai ka ce alhamdulillah don Allah ne ma wannan farcen watalaqqiha iftiqaran ilaiha da karban kuma ni'iman ɗin saboda da tsananin ta bukata zuwa gare ta wa da juyar da ita fi ta'ati Allah ta'ala kamar da yadda nake maku to don haka na ana gaya waɗanda mutanen annabi dawudu da waɗanda suke masu kama da mutanen annabi dawudu da Allah ya ba su dukiya su sarrafa ta wa saunuha an sarfiha fil ma'asiyati da kare dukiyar kada a juya ta wajen sabawa Allah mu a namu za a ce aya ta sha hudu amma ko kuma kun duba nan wurin din aka ce falam ya zale shayafinu shaitanun nan ba su gushe ba wato wanda annabi sulaimanu ya kakkamo ya amalo na sulaimanu alaihi salatu salamu kulla binayi suna gina wa annabi sulaimanu duk wani gini duk wani gini saboda haka nan kaga an yi gine-gine an yi gine-gine shi isa ko tsofaffin gine-ginen ka je ka gani har kana da kayan aune-aunen gini in ka auna za ka ce ka ginin nan ba banza ba ya suka yi shi wa kano qadamawahu ala insi ala insi wa akhbaruhum annahum ya'maluna su aljanu ga yanzu ba wanda suke da shaytanu sun riga sun yi karya wa ɗan adam mawahu sun damfari ɗan adam suka nuna masa su sun san gaibi yanzu har yanzu ba gani ba sai ka ga bokaye suna gana mutum zai ci zaɓe ko ba da ci zaɓe ba ban za ta yake kashe kuɗinsa ba addini ba sai ka ga mutum zai yi aure sai ya je ya tambayo yaya akwai Algeria wannan auren ko babu gaibi ne fa wannan kila ma ka sani ya kusa mutuwa to dama aljanu tun daɗe da ya baza yi wa ɗan adam cewa su fa sun san gaibi wa akhbaruhum annahum ya'maluna ya'lamuna al-ghaiba suna sanin gaibi wa yattali'una 'ala al-munkar al-maknunati suna kallon abubuwan da ke halittu wanda za a halitta ko yake halitte maknunati min al-qawl faradar Allah ta'ala an yi riyal ibada sai Allah ya yanke karantar da bayi aljanu ba su san gaibi ba shaidanu ba su san gaibi ba sannan kuma ga karyarsu a fili ranar yi riyal ibada kazi ba ku fi hadhil da'awa famakasu nan suka zauna aljanun nan da shaidanun nan yi amaluna ala amalihim suna ta aiki akan aikinsu wa qad Allahu al-mauta Allah ya zartar da hukunci ala Sulaiman alaihi salam wattaka ala asan ya jingina kan sanda shina jin anan ma ya zamu gano wani abu idan ana aiki kakka fita daga ko fita za ka yi dole ka ba dole ka ba sa ba za ce am to yanzu a ci gaba da aikin nan na tafi kafashen waje maza su tafi maka da kaya kasashen waje labudda kana tsaye a kansu in malamai ne to na nan kaman kana cikin gidan ka fita wani wuri kaman ka wani wuri ka zagar ka same su in ku ba haka ba sai dai ka ƙi faɗi, amma sai ka ga abin da ka za ta ɓaci malamai tukuna masu koyar da addini da masu koyar da boko duk haɗa malam halin su iri ɗaya mai kamfani ko kaka kake da bukkakka ka tsaya a kan bukkakka ba za ta yi ma amfani ba illa ma dumta alaihi ka'iman, sai kana tsaye ba dubi dai to annabi Sulaiman ana ba shi labarin gaibi mutanen da hadda aljanu fa ciki ka dubi bibiyan annabi sulaimanu yana fita tafa ina duba aiki yana fatan fa duba yi je gangara majamu'a kaza suna nan majamu'a kaza suna nan majamu'a kaza suna nan ana zuwa kan majamu'an sun za ka ce ina hudu hudu aka ce sa baya nan shi dai gane kuransa yau ya tafi ba da izini ba ba maganan ayyaɓo mutane munafukai dole a hana munafukai wajen za an korewa ne an korewa ne da zaran matsiyaci malalace ya ga fuskanci zai shiga matsala zai sa mutane an shiga tsakanin na da malam wallahi kwanan nan kuna nan kuna jin zai kore ni ya san an gano laifinsa ko kuma ku daina daukan magana kuma sannan abun nan ba naka ba ba ruwanka ne naka na tsoma baki baka san komai akai ba sau da haka nan dole ne a tsaya tsayin daka a sa ido tsayin sa ido kamar kana nan kamar baka nan ko da fita za ka yi dole ka ba basar tun daga annabi ya mutu ma ya basar mutuwa zai yi basar har na ba wannan ne aka taɓa yi ba wane ne shugaban nan wanda lokacin daulatul mamali a shi da ana cikin tsakiyar yaƙi ne fa sai oga ya mutu matar ta ƙifa ne shi da na tudurri ta ce kawai a fita bakin yaji ita wayanta ta tura ta karkashin kasa a kira mata ɗanta na kasa kaza yana yaji yana fitowa aka ta je kawai yau yana dan bin bacci a dan yana dan rantsawa yau ashe ya mutu A yana ɗan rantsawa kafin kai shi aka fita aka yi balahirar da aka yi a wannan yakin ne aka kamo louis shugaban ƙasan faransa mace ta kama shi shejaratul durri mace ta kama shi kafin na je da zuwa zo da ɗanta nan duka abin da nake magana dole ka basa dole ba fan ina ka tafi ba dole ba fan ina za ka je ba dole ka zamo mazari a rasa ta ina gaban ka yake shi ina ne gaban mazari ka ina ma da mazarin fito da shi yanzu hmm? wani ma bai san mazarin ba ya yi ne matsalar ya yi ta kasan mazari <laughs> Hmm? kai gari su fa suna kaɗi ya zama a rasa kanin kan gabanka ana zaton ka fita ashe kana gida kana kwanci ana zaton kana kaza kawai sai ga ka ɗaya duk ƙanana ƙananan madamfara akwai bayin Allah wanda zai ma aiki ko a tsaye kake a kan sayya abin da zai yi kenan to ko baka na zai wannan to wa'annan suna bukatan taimakawa domin a mutum ɗari mutum tsaye ne wannan da na ɗauka ma a ce facewar a mutum ɗari kana da mutum ɗaya na ɗauka a ce a shi hadisi ne ba in kana da mutum ɗari mutane mutum ɗari ɗaya kake da shi sauran kawai an yi ma yanzu ma kwakwai ɗin ba kun fani ba duka ka rudu da haya gaga jama'a jajajajajaye ba hin hmm, bari ka fata masifa kowa za ka rene su ka rasa ta yi abun da dai ka bani ni da ban yi wannan ma yazo ce da dai ka bani ni ne na iya wannan ma yazo da dai ka bani a bakka cikin wannan haya gaga zaman za ka taro rikici ka taro rikicin da za ka yi maganin su da kanka baka da bukatan kowa kakka fahamu du'a'i ma sai kaga dama za ka yi an riga an gaya wa Allah kuma Allah ya san manufan saboda shi ake kaga dai maganan dai ɓoye wannan da ɓoye kamamaya kamamaya kamamaya ba maganan ka zuba kuɗi ka targida ka zauna ba maganan ka bude aiki ka tafi gida ka zauna ba maganan ka bude makaranta nan ka bude makaranta nan ka bude makaranta nan sannan ka zo ka duba ya ya ana yin gaskiya ko ya ma za a yi ba za mu yi gaskiya ba a irin nan wurin ya koshe dan ne zo nan ai gaskiya zai yi wallahi sun buga ka wata ta'ala asar ga basarwa ne har koma ga Allah ya basar da su wahiya almansa'a ita ce ainihin sandar da ake cimansa fasaru idza marru bihi in suka wuce shi wa huwa muttaki'un alaiha ina jingina akanta zannu hayyan wahabu kila mutum ya yi latifa kila mutum ya yi latifa don tun da aka aka hore jiniya gashi yanzu mutum bai san fatsai ko tura da da da da da da da da ogana kallo nan ko ogana lahira fagadau ala amalihim kazalika sala ba shekara kamila alama kila wannan ya nuna mana cewar kenan in an duba baran nan ya fara haka ba dama yakan yi haka yakan fita da daɗe ba san inda yake ba yakan fita ya daɗe bai dawo gida ba ba kullum mutum zana yana zana gindi mata shi ba kullum ina gida yadda musuluncin nan ya gurguje haka yanzu ba mu ga ta zama ba bayan Allah in dai gaskiya muke muna son mu dawo da jiya muna so mu dawo da abin da ɗayayenmu suka shimfiɗa mana a wannan ƙasan hasa ni ban fari fita ƙasar waje ba suna magana ne a cikin ƙasanmu mu na yankinmu inda da ko mutuncin da muka taso muka ga musulmai na da shi a yanzu ba mu an watsar da mafi yawa to ku har muna so mu dawo har muna so mu dawo so dole ne mu ma mu tsaya tsayin daka hatta sullita da batul ardi har Allah ya tsoro wata dabba ta kafa gara ko zago ala asahu akan wannan sandan falam menene falam zal tar'ahu ta gushe ba ita kuma abincinta ne sandan tana cin sandan tana cin sandan hatta ba da wasa kafa har ainihin ya faɗi hatta sandar ta ƙare da ɗan gari gari nan ya faɗi kiyan baka rahimahullah kowa na sallallahu alaihi wasallama shi tun da annabi ne sassakata suleiman gaganan an tabbatarwa an tabbatarwa al'umman yan adam bil adama aljani bai san gaibe ba wannan ba wani dalili dai an ƙara dalilin kenan wata farraƙati shayatin shaidanu suka watsi wata bayyana tiliyinsu mutane suka waye gari a annal jinna komai ya bayyana ainihin ya bayyana ga aljanu laukano ya alamuna gaiba ma labisu fil azabin muhidi da sun son gaibi da ba su zauna cikin wannan azaba ta kaskanci ba wa huwa al'amalu shaqo shi ne aiki mai wahala alaihi falau anilu algaiba falau alimu algaiba da sun gaibi la alimu mauta suleiman alladhi huwa aharasu shay'in alaihi li yuslimu mimma hum alaihi to ala ayati hali da manan na bin ku muntuna da dama yau ma zan kara muku wasu muntunan alhamdulillah kullum muna samun ainihin nau'in ci gaba yau ga dan na ɗan dan uwanmu gaba ɗaya eh, sheik abdulkadir sai dai general ne ainihin eh, ya zo ziyarci ya zo ziyarci wannan makaranta kuma ya dan ji da ake ciki za mu so dai ko kalma ɗaya haka <laughs> kwai wannan to tsobar ai an tsaya su ne mutum ya ji ɗan daɗin a kawo ragowa ma ya samu <laughs> mm-hmm. الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أما بعد يا شيخ آه معلمينا inda ina da uba sai in ce yana matin daban da shi zan ce babana da wannan jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa a ah, muna godiya ga Allah da muka samu dama muka ziyarci wannan karatu Wata kullum ƙwar'ani mujiza shi ne ko ina ka buɗe sai ka ji kamar wannan abin shi ne ya dame ka domin na ɗauko yara na wata makaranta tamu na ce kuna ta sauraren karatu a rediyo kuna ta sauraren karatu a masallatai na ƙanana na kusa a barama mun tafi sultan bello musallacin sultan bello da su sun saurari karatu na ce to bana karatuttukan da muka yi ta yi a cikin wannan ramadan ɗin muna ta ƙoƙarin nuna musu cewa a cikin sallah hidima ce wato ina ta nuna musu cewa kowace sallah saramani ne menene saramani wato wani buki ne domin ganawa ne da ubangiji alaihi salatu wassalam Allah ta subhanahu wa ta'ala saboda haka su daina daukar sallah da wasa kuma in za su yi sallah su kyautata komi saboda in za ka je buki sai ka gyara jikinka sai ka tsaftace jikinka sai ka yi alwallah sai kayi kaza sai kayi kaza kuma za ka sa kayanka waɗanda kowa in ka gani zai alfahari da su sai ka tafi wurin buki to ita sallar buki ce amma fahimtar wannan tunda kullum muna yi muna yi a cikin gida muna yi a waje muna yi abin da ba su ƙara gane abin na ce to ku zo mu je wani wuri inda za ku ga ana hidima a kan sallah shi na ɗauko su da mazansu da matansu da iyalanmu duka yau muka samu Allah ya ba mu dama muka zo a wannan masallaci muka saurari karatu to tun farko ma dai ganin shi masallacin kanshi da yadda na gan shi wancan zuwa da na yi wannan kadai ya ƙara tabbatar mun da cewa a wannan al'umma an sa hidima masalla a gaba ƙura'an ya ce hudu zina ta kuma ilal masjid duk yadda ka zo da adonka a nan za ka iske an riga ka wannan muna bishara ko muna godiya ga Allah da ka jinjira wa malar da ku gaba daya wajen wannan aiki to bayan haka nan kuma yadda yake cewa karatun da aka yi cewa ba shi ke yi ba ba mu ke yi ba Allah ke yi muna mu kawai niyya ne wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama da ka sa aikin alheri a gaba in dai Allah ya karba kawai zaka ga yana ta faruwa ne zaka ga yana ta sai ka juya sai kana mamaki ya aka yi kai wannan ina tsammani a Kaduna babu wani masallaci a yanzu da zai ke ɗiban mutanen da suka kai wannan masallaci wannan ba ƙaramin al'amari ba ne ba ƙaramin abin alfahari ba ne na tabbata waɗannan ɗalibai da nazo da su za su tambaye ni mai yasa baka kawo mu nan tuntuni ba amma komi kuma sai Allah ya nufa shi ma mallam na ƙara ba shi haƙuri domin bincika zuwa ba amma koyaushe zuciyarmu na nan ba tun yanzu ba kuma tun malam babanmu na da rai haka muke tare Allah ubangiji ya kara mashi lafiya Allah ya kara mashi karfin gwiwa ya kuma kara ba mu rakawa a samu Allah ya sa mu gama tsotsa shi kafin ya dauke mun shi alhamdulillah rabbil alamin ah, kuma ba karamin ba kowane masallaci ne ake reno reno irin yadda ake yi a nan ba ka zo ka iske maza da mata duka kowa na da wurin shi lotacce domin komi daga niyya ne malam duk ni abin da ya niyya shi sai Allah ya bashi to kun ga karatun da muka yanzu akan gaba na annabi Suleiman ya zo daidai da kamar <laughs> kamar ana saukar da wannan wahayi ne yanzu a kanmu kuma ƙur'ani haka yake yaushe ka ɗauke shi kana karantawa in dai kana aiki da shi aikace to za ka ga kamar yana magana da kai ne kamar yanzu aka zokar da aya domin discipline ɗin nan da malaye magana abinda wannan sura take karantarwa shine ya yi mana karanci a wannan al'ummatanmu kowa yana jiran a yi mashi kuma kusan bature ne da ya mulke mu ya mai da mu haka ya kawo rediyo ya bamu ya je can ingila yana buwatsa labarai da hausa mu kuma kawai kullum sai mu zauna muna ta sauraron laburan duniya amma kuma mun manta muna jiran mu kuma nan wai ne zai zo ya gina muna ƙasa muna kukan yunwa amma ga shi abinci da komi Allah ya bamu to wannan karantarwa da mala yake yi ya ƙara suna mun da lokacin da mallam Sheikh Abubakar Mahmud bin Marga yake da rai da zai tsaya yana neman kowa ya kawo hannu a yi abin da ya kamata a yi maimakon mu tsaya muna jiran a yi muna kuma wannan jira da muke yi da wannan bacci da muke yi da wannan tsammanin cewa daga wani wuri ne za a yi mana kusan shi ne talaucinmu shi ne yunwanmu kuma shi ne ya sa ba mu da shugabanni sai waɗanda za su zo su ta muna maganganu suna sa muna daɗin baki domin sun san za mu jira su to wannan jiran musulunci bai san da shi ba a karmakallahu kwanan nan ina duba wani hadis annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bayan sallah asuba duk wanda ya tsaya bayan sallah asuba a inda ya yi sallama ya yi ta zikiri har rana ta fito ya tashi ya raka a biyu to yana da ladan wanda ya yi umra a cikin ramadan wani ƙaule kuma na wani hadith duk wanda ya yi umra a cikin ramadan yana da ladan wanda ya yi aikin hajji to sai na ga wani abokina shi ma ya ritaya general ne yana zaune kullum bayan sallah asuba sai ya zauna sai ce me kake yi sai ce ina so in yi hajji kafin in tafi na ce to kullum kake hajji ya ce eh kullum zan samu lada hajji domin daga wancan hadisi duk lokacin da na zauna har rana ta fito to ina da ladan hajji na ce to anya annabi sallallahu alaihi wasallam yana magana da wanda suka dora kayan su a mawali za su je aikin haji ne ko yana magana da waɗanda za a tafi ba za su iya zuwa ba sai yana ce musu in kuna so ku sami lada aikin hajjin nan to ga abin da za ku yi da waye ke da waɗanda suka sa kayan su akan jaki za su tafi aikin hajji yake koko daga waɗanda ba za su iya ba ne yake magana ina tsammani ansa za ta faɗo ne akan waɗanda ke kuka ko kuma suna suna da nadama cewa yau wannan hajji za a tafi ba da su ba to ya za a yi su cimma wannan ladar da waɗanda za su tafi shine ya juya malar zai iya gyara ne a wannan karatu amma dai ga dukkan alamu ana magana ne da waɗanda ba za su iya zuwa ba to in ba za su iya zuwa ba su zauna bayan sallar asuba kasu yi bacci kasu bar wurin su yi ta zikiri ya za su yi zikiri ina tsammani ƙur'ani kuma ya ce والذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم so kafin ka yi zaune sai ka yi a tsaye kafin ka yi zaune saboda haka na tabbai general din nan a zaune za ka yi koko a tsaye tunda sai ka yi tsaye kafin ka yi zaune ce saboda haka sai ka tashi ka fara wannan zikiri a tsaye ya ce haka kawai ta ce to ai yanzu bani ba soja bane na riga na bane sai na ce to haka dai ƙur'ani ya ce sai ya tashi yana yi tsaye na ce mishi to ai in haka ne kuma in su waɗanda suka tafi aikin haji sun tafi can suna yi kuma an ce in kana so ka cin musu kai ma ka tashi ka yi zikiri to kenan me za ka yi abinda ake aikin haji mai ake yi ana yin tsawafi ne ana yin ana yin sa'ayi ko ana zagaye kaba maimakon tahiyyatul masjid sannan ana yin sa'ayi a cikin ana yi zikiri ana yin zikiri ana cikin yi ko ba ka ba sai ce to ni fa ina ganin in kana so kai kai kamar su kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ce to kai ma ka fara zagaye wannan masallaci inda ka yi sallah kana yi kana yin zikiri in Allah ya to wannan tumzin naka na katin ciki da ya hana ka ka iya tafiya kamar yadda saura su tafi kafin baki wannan tumzin zai sauka kai ma sai dai kai ma wasu wa'azin wannan ga yadda za su samu lada amma kai da kai za a sai ce a ah, to ai sanda muna aikin soja karfe shida daidai lokacin shirup din nan pp master yake zuwa da wusur yana cewa ku fito mai ta gudu da kan shi ce anya ba tura wannan ba daga nan suka ɗauko wannan motsa jiki na sata kuwa <laughs> ya yi kama da shi Allahu alam amma abinda malam na ga karatun da yake nuna muna shine mu yi addini a aikace in kuma za mu yi aikace to ba ma bukatan komi daga wurin kowa amma muddin za mu rika karatu muna jiran a yi muna abu to halin da muke ciki ba zai taɓa gushewa ba kuma alhamdulillah ina tsammani karatun da ɗaliban da na zo da su suka gani a nan abinda muke koya musu can to ba bai kama da wani abu ba sun zo kamar sun samu tabaka ne da tabbatarwa da shahada akan abin da muke karantar da su a can yin addini da sana'a aikace kwanan nan na ji wani akwai wani profesa ɗan ko south africa ne ko angola yana yawo haka yana wa'azi yana yana magana ba musulmi ba professor yana nan dai shahararre ne wadansu siriri haka kwana na ya je katsina shine yace ya ce shi abinda yake so da musulmi shine. da an yi sallah da sun zo wajen allah sun yi ibada da sun tashi da sun haɗu da wani shaidan ko sun yi wani laifi to ba sa nisa cikin laifin nan nan da nan an kiran sallah sun dawo so su kullum ba sa nisa cikin laifi sai dai a gan sun ɗan taɓa amma kafin su yi nisa nan da nan sun dawo da ka dawo wajen Allah kuma wata sabuwar fita ce za ka yi saboda haka musulmi kullum ba a samun su da lalaci sannan kuma shaidan bai dauka su yayi nisa da su abubuwa da ya karatu da muka fahimta da kuma muka zo nan muka mu ya kwanta da wannan al'amari muna godiya ga Allah kuma muna fatar Allah ya ƙara danƙon zumunci ga al'ummar musulmi Allah ya ƙara muna kyautata rayuwa irin ta annabi sallallahu alaihi wasallam da nazo na ga makarantu da yawa kuma duk ina tsammani almajiran malami suka yi ta gina makarantu a nan al'umma nan ina tsammani duk kaduna babu kamata kuma ni na san akwai abokaina da yawa da suka saki gidajensu inda suke suka ce za mu ke kinau mu kama haya mu koma can ko da gidan karami ne wannan suna nan da yawa tun muna aiki akwai wanda ma na san shi auren shi rabuwa ya yi don matan shi ta ce ita ba za ta zo kusa da malam ya kuma rabu da ita ya dawo nan ita kuma ta ci gaba da aikinta na san na shiga cikin yi musu kokarin sulhi da sauransu wannan duka malam ba sai mu baka labari ba amma abubuwa da yawa suna faruwa a zagaye da wannan karatu na mala'iku da na aljannu amma muna fata Allah ya tsare mu gaba daya ya ba mu dama a ci gaba daga wannan aiki kuma Allah ya kara maka lafiya Allah ya ba mu ikon maka biyayya eh, alhamdulillah rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال muhammad. كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد akwai wasu 'yan mutane haka kuma guda uku da suke sada ni da malam da dadewa amma yanzu ba su da rai na fata Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anhum اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا إنك من تدخل النار فقد أخذتها ما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الله لا يخلف الميعاد إن الله لا يخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين